وإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن, إن الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون فإن طلقها idan ya sake ta saki na uku me yasa muka ce saki na uku dan a baya ya ce at-talaqu marratan saki wanda ake da ikon kome guda biyu ne sai yanzu ayi ce fa in tallaqaha idan ya sake ta ya zama nawa kenan na uku to fala tahillu lahu min ba'du ba ta halatta a gare shi daga baya hatta tanki zaujan gaira har sai ta auri wani namiji ingantaccen aure wanda ba ittifaki suka yi ba da mijin farko don wani lokaci mutum zai saki matarsa saki uku daga ba sai Allah ya jarrabe shi je na kaunarta ita ma Allah ya jarrabe ta tana son komawa sai ya je ya samu wani yayi yarjejeniya da shi da Allah ka je ka auri wance idan ya so bayan kwana kaza sai ka sako ta dan in samu damar mayar da ita tunda an ce idan an yi saki uku dole sai an sake wani sabon aure to idan an yi irin wannan yarjejeniyar tsakanin miji na farko da miji na biyu wato gaba ɗaya su biyan Allah ya la'ance su domin miji na biyu ya zama almuhallil miji na farko ya zama almuhallalu lahu wanda aka halatta masa kenan shi wannan yana kokarin halatta mace ta koma gidanta na farko shi kuma wancan ya tsaya yana jira a halatta masa dan ta dawo duka guda biyun manzan Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka ina fata an fahimta amma idan ita matar ce ta je ta samu wani bazawari suka yi ittifaki ka aure ni amma fa daga baya za ka sako ni kaga ba da mijin farko aka yi ittifaki ba shi mijin farko baya da labari ba ita ce ta je ta yi aure auren da ake kira auren kashe wuta dan ta je ta yi ittifaki da wancan mijin daga baya bayan an yi aure an sadu da ita an gama angwancin sati ɗaya su ta to ya halatta da koma ko bai halatta ba bittifakin baya shiga cikin almuhallil wal muhallal lahu tunda mijin farko bai san na biyun ba in ma ya san shi ba da shi aka yi ittifaki ba dan haka sun kaucewa matsalar wannan hadisi sai dai abinda ake jin tsoro su fada wata matsala ta biyu wadda ba wannan hadisin ta shafa ba ita ce auren mutu'a domin auren mutu'a temporary marriage kenan shine wanda miji za su yi yarjejeniya da mace kan cewa zai aure ta zuwan sati daya idan sati daya kenan ta sauka ko zuwa kwana goma ko zuwa kwana biyar wanda manzan Allah ya haramta wannan a fatahu makka yace huwa haramun huwa haramun huwa haramun ila yawmil qiyamah a ranar da aka fatahu makka manzan Allah ya haramta shi amma in shi a har yanzu na yin sa auren mutu'a mutum yayi ya zuwa lokaci kaza shikenan aure ya mutu to a nan gurin kaga idan har mace ta zo ta yi ittifaki da kai cewa mijinta ne ya sake ta saki uku yanzu tana son dole sai ta sake wani aure ta koma da haka ta yi yarjejeniya da kai ka yadda ka aure ni dan lokaci kaza shikenan ka sake ni gaskiya wannan yayi kamance shi ne da auren mutu'a in ba mu yi nassi kai tsaye mun ce auren mutu'a ne ba akwai kama mai girman gaske tsakanin su da auren mutu'a to kaga anan gurin abin da ake ji ma tsoro kenan amma idan mace bata yi yarjejeniya da mijin ba ita ce a zuciyarta ta san wannan auren da za ta yi na biyu auren kashe wuta ne amma lokacin da ya zo zance ta bashi fasga komai da komai faran faran an zo an yi aure ta riga ta tare an yi amarci kwana biyu kwana uku kawai rannan ka dawo gida da yar kazarka a hannu sai amarya ta ɗore fuska ai ka san za a yi tsaye kenan kawai ta yadda ta fita ba ta nan take shiga ba ta yadda kawai duk dai ta yi kici kici da ita har kai ka ji dai kai ina amfani wannan musiba ka rubuta takarda ka sake ta sai ta koma ya halatta <laughs> na fata an bayyana in ta koma wurin na farko ba komai dan ba auren mutu abu ne ba wannan bai yi kama da auren mutu'a ba ba kuma da na aka yi da mijin ba sai dai kawai a nan gurin ba ta kyauta ba da sai maka rufa rufa ta je gidanka ba da niyyar zama ba da nufin kashe wuta yasa aka sa masa suna auren kashe wuta ina fata an fahimta don haka dai a takaice ya yan uwa idan mutum ya saki matarsa saki na uku to ba shi halatta ya yi kome har sai ta auri wani namijin kuma idan ta aure shi ya kasance kwanan aure ya fara tsakaninsu da akwai matar da mijinta ya sake ta irin wannan saki uku sai dai ta auri wani mijin sai ta dawo wajen manzon Allah ta ce wallahi wannan mijin na na biyu da na aura matsayinsa aure na kawai matsayin geza ta bargo ko geza ta gwado wanda ake rufa da shi kun san geza dai ma'ana kamar lagwani ma'ana baya da karfin mazakuta sai manzon Allah ce wato kina son ki sake shi kenan ko ya sake shi ki koma wurin na farko ta ce kwarai abinda nake so kenan sai manzon Allah ce la hatta tazuqi usailatahu wa yazuqa usailataki har sai ya ɗanɗane ki kema kin ɗanɗane ki yanzu an yi aure bai taɓa saduwa da ke ba kila saboda baya da mazakuta kamar da kika faɗa ko don wani dalili yanzu kuma kina son ya saki ki koma wajen na farko ko ya saki ki ba shi halatta ki tafi wajen na farko har sai kin yi auren da lalle miji ya taɓa saduwa da ke a ciki sannan idan ya saki ki ne kika idda sai na farko kuma yana dama ya mai da ki ya fata gumbin ki mas'ala shine fa in fala tahillu lahu min ba'du hatta tanki zawjan ghayra fa in talaqaha idan ya sake ta fala junaha alaihi ma an yataraja'a shi nabi din da ya aure ta da ya sake ta to babu laifi an yataraja'a su koma ita da wancan na farko in zanna an yuqima hududallah in sun sami ne a zukatansu ko sun rinjayar da zato cewa za su tsaye da dokokin Allah ita za ta kare mutuncin su shi ya kare nata wa tilka hududullah waɗannan dokokin Allah ne ake muku bayanin su yubayyinuha ubangiji ta'ala yake bayyana su da qaumin ya'lamun ga mutanen da suke da sani